iyaye su sani kulawa da harkokin da ya suke ciki kulawa da abubuwan da suke da bukata alhakin su ne nauyin su ne idan kana da tausayi bayan da za a iyayenka su yi maka wahala kuma sannan ka zo ka ce su yi na 'ya'yanka gaskiya ne ina goyon bayan kakanni su dinga taimakawa wurin rikon jikokinsu amma wannan bai ba da lasisi ba iyaye su dora ma kakannin nauyin kula da 'ya'yansu ba. Wallahi kuskure ne babba. Ni dai suna gidansu ina gidana. Jama'a Assalamu alaikum barka da warhaka da fatan kunanan lahiya. Halima Jimarauce tare da sauran abokan aiki ke farin cikin sake kasancewa da mu ta cikin wani sabon shirin daga Laraba, wanda sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku mako-mako. A wannan karan shirin daga Laraba ya mai da hankali ne kan yadda wasu iyaye ke ɗora ma iyayensu rainon 'ya'yansu. Shin daidai ne iyayenka su yi wahala da kai kuma su yi hama da naka 'ya'yan? Shin ya dace kakanni su taimaka wajen rikon jikokinsu? Yin hakan koyarwa ce ta addinai ko kuwa? Babu inda littafi da sarki ya yadda kakanni su tarbiyyantar da 'ya'yan 'ya'yansu. To yaya batun yake ta mahangar addinin Islama? haƙƙin raino na ɗa ko kuma ɗiya mace wajibi ne akan iyayensu da suka haife su su ne shari'a ta lizimta musu a matsayin wajibi su kuma masu nazarin halayyar ɗan adam da zamantakewa ko yaya suke kallon wannan shin abu ne mai kyau ko mara kyau wani abu ne na al'ada wanda yake da kyau idan an yi don ana neman wata kulawa da ake so a samu ko tarbiyya daga wajen kakanni amma idan ya kasance iyaye na neman kawai su samu su huta ne to ma iya cewa wannan ba abu ne mai kyau ba anya kuwa a nan akwai mahita to mafita dai ita ce iyaye su sani kawai taimako ne ake musu kuma ya zamana ba a sakar kakanni ragamar kula da jikokinsu kacokan ba. Ku biyo mu ta cikin wannan shiri na daga Laraba ku ji yadda ra'ayoyi suka sha bamban akan wannan batu na ɗora makakanni raino ko riƙon jikokinsu. Za ku ji dalilan masu karewa da kuma masu kushe wannan al'amari. Za kuma ku ji matsayin iyaye da kakanni. Da masana da na addinai akan wannan batu na ɗora makakanni nauyin kula da jikokinsu. Sannan kuma za ku ji mecece mahita. da ra'ayoyin waɗannan mata game da ko ya dace a ɗora makakanni rainon jikokinsu ko a'a. Gaskiya dai ni a nawa gani kiwa ne da san jiki take jawowa irin wannan tsarin da kuma zan ce ko rashin tausayin iyayen sabida idan kana da tausayi bayan da za a iyayenka su yi maka wahala kuma sannan ka zo ka ce su yi na 'ya'yanka san jiki ne irin namu na 'ya'yan yau wanda kai dai kawai damuwarsu sai dai aifin amma ba a so a sha wahalar 'ya'yan wanda kuma su iyayenmu nan ba haka suka yi ba su sun tsaya sun jajirce akan tarbiyyar mu kuma ni a kullum abin da nake faɗa fa iyayenka ba za su ma tarbiyya su wa 'ya'yanka ba dole za a samu bambanci sabida wai in ji hausa suka ce abun cikin kwan ya fi kwan daɗi don haka wannan gani da suke na jika ne kai yadda suka tsawatar maka suka yi maka tarbiyya in jika ne ba za su yi masa ba kaga kuma wannan an samu na kasu guda ɗaya wanda kai yadda ka tashi da tarbiyya ƴaƴanka ba za su samu wannan tarbiyyan ba saboda ita kakar abin da ta tsawatar ta maka ko a lokacin tana da ƙarfinta za ta iya hana abu ko ta faɗa tsufa ya kamata ba za ta iya ba akan samu na tarbiyya a wannan dalili sannan kuma har ga Allah ba ni da wannan tsarin na wai yata da ranta da lafiyanta ba wani lalura ba ɗauka mata a. wannan dai haka dai su zo su gaishe ni ko dai dan wani lokaci su zo amma dauki ɗawainiyar a a a ni ban yadda ba ni na yi ɗawainiyar ku kuma bazan zan yi na ƴaƴan ku ba sannan ni an yi dawainiya ta ni bazan zan yadda ni kuma in kai wata mahaifiyar ta sha wahalar ƴaƴana ba kowa ya rike nasa tunda Allah ne ya baki su kuma yace ki rike su ki tarbiyyanta su sai ki haƙuri ki gode wa Allah wani ma nema yake ya samu ɗan bai samu ba Hajiya Halima gaskiya ne ina goyon bayan cewa kakanni su dinga taimakawa wurin rikon jikokinsu don su rage ma iyaye wahalhalu. Saboda yanzu zamanin nan gida ɗaya ne zaki ga matar gida ba aiki take ba. zaki fita gida karfe shida ko shida da wani abu ko zuwa bakwai. Kin fita da yara kin ajiye su. yaushe kika samu lokacin da kika je kika ɗauko su daga makaranta kika dawo da su gida suka shirin islamiyya kika kai su kika yi aikin abinci ko lura da gidanki ko wani abu da kuma zai taso na daban so gaskiya kakanni su yi haƙuri kakanninmu na da sun yi hakuri sun taimaka ma iyayenmu wannan gaskiya wani taimako ne da kuma gudunmawa kuma tarbiyyar kakannin ma wani lokacin ta fi ta iyayen kyau kuma a wani bangaren kinga kin taimaka mata yarinya ta dan je wurin aikin ta je ta dan samu sukuni ka dauko yaron ka kawo shi gaban ka ka nuna masa zamantakewa yadda take da hakuri da rashin zama a gaban iyayen ma zai saka koyi kai ma wani tarbiyya ta musamman dan na ga matar da za ta fito daga wurin aiki ta je ta dauko yara wala a mota suke canza uniform din islamiyya ba za ko su je gida su huta ba daga nan za a zarce da su islamiyya saboda karancin lokaci da wahalalu sun yi wa iyayen yawa to wannan taimakon ina ga yana da ɗan muhimmanci a gare mu mu dinga taimakawa mu wajen rikon jikoki ana rage musu wahalhalu. Gaskiya ni a nawa ra'ayin ina gani kawai rashin tausayi ne da rashin sanin darajar tsufa shekaru in ya zo ma mutum. Saboda kai dai an gama wahala da kai kuma kai da ka haifa ka ɗanɗana irin wahalan da iyaye ke sha. Son rai ne kawai wasu kuma gata ne wasu kuma ba su da yanda suka iya ne shekaru ya zo mu wannan tsohuwan da ba za ta iya ba sai a ɗauka akwai amma a zahirin gaskiya zalunci ne ana iya kaiwa in ya zama kana da lalura amma a zahirin gaskiya rashin tausayi ne ga 'ya'ya suke ɗiban jikoki suke kai ma iyayensu ni dai a zahirin gaskiya ba zan ɗauka ba saboda na gama wahala da ku ba zan yi wahala da 'ya'yanku ba kuma ɗin ta yaya na ƙarasa da addu'a ne da addu'a shi ne Allah ya taimaka sannan 'ya'yan yanzu kawai ku manta ko kai aka bar mu wallahi tarbiyya na da wahala yanzu da yawa saboda ba sa son wahalan 'ya'yan ne suke ɗiba su kai ma iyayensu saboda suna neman hutu an kawo jikoki an kawo su ma jikoki na zamani ne ba masu tausayi ba ne wallahi kuskure ne babba ni dai gaskiya idan Allah ya nuna min na fara ɗaukan jika soyayya sosai za a yi amma suna gidansu ina gidana. Wakilin ma'azari Aliyu Baban Ƙarhi ya zamna da wata gyatuma wadda Allah ya azarta da jikokin da ta riƙe akasarinsu. Ta bayyana dalilanta na yin hakan. Sunana Hajiya Hafsa Usman. Mata Alhaji Hassan Allah ya gafarta masu Allah Ubangiji ya sa ana kyakkyawa matsayi. To akalla yanzu jikokin ki za su kai kamar nawa da alamu. <laughs> Jikoki ba su kusa hamsin ba su ma za su yi hamsin. Inda kowa da nashi. Me yasa kuke janyo jikokin su dawo kusa da ku su zauna bayan kun yi ɗawainiya da iyayensu? Ba masu jikokin su zauna da matayen da suka ɗauka ba uwannin su ba su sha wahala. Shi yasa wani lokacin mukan ce to su zauna kusa da mu ba haka ba da son mu ba. kafin so masu da suka yi aure su zauna su yi mai ayansu tarbiyya shine ko da ɗa ɗaya ne wallahi tallahi ɗa ya zauna gaban uwarshi da uban shi ya koyi tarbiyyar uwa to amma babu dole ka jawo su ka nuna masa inda uban ya shiga ciki shi ma ko zai samu wani tarbiyya mai kyau ba da son mu rike su ba mun fi so su zauna su yi tarbiyya a ɗakin su amma ya zama za su lallace su zama yan iska su zama mashaya to shi yasa yana ɓata mana rai ba ma so saboda kana da bakin cikin cewa yaya dan da ka haifa bai lallace ba amma jika ya zo ya lallace shine fa'idan da muke kokari da su mu jawo su kusa da mu Dr. Zainab Sa'id Kabir uwa ce kuma kaka, sannan kuma masaniya ce a wannan nazarin halayyar ɗan adam da zamantakewa. Na farko dai kakanni suna da muhimmanci a rayuwar 'ya'yansu da rayuwar jikokinsu. Kuma wannan abu ne wanda yake ba yau ba wato tun shekara aru-aru mun san akwai yadda iyaye ke tallafawa su taimaka wajen rike jikokinsu amma wannan bai ba da lasisi ba a kan cewa iyaye su dora ma kakannin nauyin kula da 'ya'yansu ba bayan su sun yi fama da su lokacin da suke da ƙarfi sun yi ba da tasu gudunmuwar to kuma yanzu ya kamata a ce su iyaye su suka ɗauki nauyin nasu 'ya'yan watakila ba za a ce son zuciya ba ce gaba ɗaya ta sa 'ya'ya suke ma su haka suka ɗora musu nauyi watakila akwai wasu dalilan da ya sa suka yi wannan to amma duk da haka bai kamata a ce 'ya'ya sun ɗora ma iyayensu nauyin da ba za su iya riƙewa ba kuma akwai illoli da dama domin idan shekaru suka ja akwai abubuwa da yawa da mutum ba zai iya yi ba kuma a ɗora mishi wani nauyin yaro ƙarami gaskiya ba a yi mishi adalci ba zamanin nan da muka samu kanmu a ciki a watakila rayuwa ce ta sa wasu iyayen suke ɗaukar cewa 'ya'yansu za su ba ma iyayensu su rike musu ba na jin da gangan yara za su ɗora ma iyayensu nauyi sai dai watakila yanda muka samu kanmu ne na yanda abubuwa suke rayuwa ta sa akwai mahanga da ta canza abubuwa a da da yanzu wasu iyayen mata ma'aikata ne kuma idan ba tare da taimakon nasu iyayen ba watakila ayyukan da suke yi ko karatun da suke yi ba zai yiwu ba idan su iyayensu ba su tallafa musu wajen riƙa su ba. Ya kamata iyaye su duba nauyin da Allah ya ɗora musu. Allah ya ɗora akan iyaye ne bai ɗora shi akan kakanni ba. Saboda haka su ɗauki nauyin da Allah ya ɗora musu kuma idan ya kama akwai inda su iyayen za su taimaka ba tare da matsawa ba za su iya tallafa ma 'ya'yan nasu. A duk duniya yawanci yadda kakanni suka ɗauki jikoki ba shi da bambanci sosai wato kakanni suna ɓata jikokinsu saboda watakila a lokacin da za su raini jikokin ko kuma za a kawo musu jikokin su kula da su girma ya zo musu ba su da zafin nan da suke da shi na da wanda suka yi ladabtar da nasu 'ya'yayen sun riga sun yi sanyi ya kamata a ce 'ya'ya sun kula da nasu iyayen kamar yadda su iyayen suka kula da 'ya'yan lokacin da suke mabukata bai kamata a ce an ɗora musu nauyin da ya fi ƙarfin su ba watakila idan taimakawa ne na wanda yake bai wuce misali ba wanda kuma kakannin za su iya taimakawan ba wani abu za su iya yi to amma idan ya zamo an ɗauko nauyi an ɗora ma kakanni wanda yake wanda ya kai wasu shekaru shi ma kan shi yana buƙatar kulawa bai kamata a ɗora mutum waɗannan nauyin a kan shi ba. koma ta mahangar addinai. Shin koyarwarsu ce ko kuwa ta fahimta ce ta daban wadda ta saje da al'adun mutane tun ba yau ba? Bilkisu Ahmed ta jiyo mana matsayin addinin Kirista a kan ɗora makakanni nauyin kula da jikokinsu. Sunana Reverend Kano Yahuza Yusuf Mato daga diocese na Usasa Zaria. Babu shakka bisa ga al'ada irin wannan bai dace ba. Sakamakon iyayen nan su ne waɗanda Allah ya dankawa amanar kula da tarbiyyar 'ya'yansu. Ba wai iyayensu su renar musu 'ya'yansu ba. Na'am. Domin idan mun duba bisa tarihi wanda ya haifi yaron shi ya san zafin yaron. Mm. inda nan shi ya san kuma yadda yake so tarbiyyar yaron ka kasance. To idan ka ɗauki yaron ka ka wa mahaifinka duk da cewa kai ka yarda da tarbiyyar mahaifin naka da ya baka. To mm. yadda mahaifin naka zai tarbiyyantar da ɗan naka zai zama daban da yadda kake so saboda an samu bambancin lokaci, an samu bambancin wayewa, an samu bambancin zamani naka da na iyayenka da kuma na 'ya'yanka. Mm. Addinin Kirista ya jaddada cewa iyaye tarbiyyantar da 'ya'yansu ta hanyar da suke so domin in sun girma kada su kaucewa hanyar. Su mm. kaga da a ce akwai wani tanadi na cewa iyaye su ba kakannin ɗaɗan don su tarbiyyantar da su da mun gani amma a littafin mai tsarki babu inda littafin mai tsarki ya yadda ko ya yi wani magana akan cewa kakanni su tarbiyyantar da ɗaɗan yayansu Saboda haka jan kunan da za mu iya yi ga irin waɗannan iyaye ne suna ƙoƙari su nuna wa Allah gazawarsu akan kyautar da ya ba su ne. Mm. kuma suna kamar jawo wa kansu fushin Allah kenan domin ya baka amana ta, fasa rike amana akwai illa da yawa a cikin irin wannan aikata wannan abu illa ta farko yaran suna tasowa da rashin tarbiyya ta kwarai mm. saboda ba su a gaban iyayensu a bisa al'ada tsakanin kaka da jika wasa ne mm. ba a samun kwabba da tarbiyyantarwa ta kwarai Hmm. To sai ka ga yaran sun taso a kangare, sun taso a rashin sanin me ma asalin abin da ya kamata mai kyau da mara kyau. Hmm. Abu na biyu, hmm. domin samun al'umma ta gari yana jawo hankalin iyaye da su tarbiyyantar da 'ya'yansu da kansu domin shi ne za a samu al'umma ta gari wadda za su zama da amfani a kowane lokaci. ake 'ya'ya ne su biya bukatun da suke nema a matsayin godiyar abin da suka yi musu a da. Mm. Amma yin suka kawo musu jikokinsu, to kamar har yanzu suna kamar cewa akwai bashin da iyayen nan da su gama biyan su ba bari su ƙara biya musu <laughs> mm. wanda ita bai kamata ba sai ta ga iyaye kakanni suna nan cikin wahala mm. damuwa kullum wanke kayan yara ba su abinci babu hutu salama da ya kamata su kasance da ita sun kasa samu saboda su sun dame su. A wannan irin yanayi ko yaya suka yi korafi da rayuwar 'ya'yan nan nasu Allah fana jinsu. jin su saboda 'ya'yansu sun kasa sauke nauyin da Allah ya ba su na 'ya'yan da zai ba su. Shirin daga Laraba kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron mu ko da yaushe a shahinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohinmu na sada zumunta a facebookcom aminiyatrust ko a twittercom aminiyatrust. Har wa yau kuna iya lalubo shirin daga Laraba ku saurara a Buzzsprout ko a Spotify ko a in Radio ko a Google Podcast ko kuma a Apple podcast. Hakanan kuma kuna iya jin shirin daga Laraba ta gidajen rediyon Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, ko ta rediyon Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Plateau, da kuma gidan rediyon amfani FM a Nyamai kasar jamhuriyar Nijar a kan mita 100 matsakaicin zango. Masu mu barka da dawowa, muna tattaunawa ne akan yadda wasu iyaye ke wuce gona da iri wajen barin iyayensu su yi musu rainon 'ya'ya. Domin jin matsayin addinin Islama akan barin kakanni da ɗawainiyar jikoki na tattauna da Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malaman Abuja, sarkin malaman Duguri kuma wakilin malaman Bauchi. To da farko dai ah, sai mu ɗauki haƙoƙin kamar yadda suke a shari'a. Ah, na farko dai haƙƙin raino na ɗa ko kuma ɗiya mace wato wajibi ne akan iyayensu da suka haife su ma'ana a mahaifinsu da kuma mahaifiyarsu waɗannan su ne shari'a ta lizimta musu a matsayin wajibi da su kula da tarbiyyarsu wajen ciyar da su da halal da kuma shayar da su da halal da kuma kulawa da tufafinsu da suturarsu da iliminsu da kuma kiwon lafiyansu waɗannan babu wanda ya zamo wajibi su yi wa 'ya'yansu a duniya sai iyayen da suka haife su sannan kuma daga cikin hikimar haihuwa ita kanta shine ana buƙatar wato a samu mataimaki yayin da ake da buƙatar taimako misali a idan uba ya haifi ɗansa to yana buƙatar yayin da rauni ya kama shi 'ya'yan nan da ya haifa maza ne ko mata ne su taimaka masa da abin da yake da buƙata su taimaka masa a lokacin da yake buƙatar taimako ɗin amma bai yiwuwa shi a matsayin shi na kaka su sun haifu kuma suna zaune da iyalinsu amma saboda gudun watakila iyalan su hana su jin daɗi ko shakatawa da iyalansu sai su ɗauko wani labtu na iyalan nasu kuma su sake labtawa a kan shi tsoho ko tsohuwa ina nufin kakanninsu su waɗannan yaran nasu a wadda kuma bai zama wajibi ba wajibi ɗin shine su iyayen ya kamata su taimaka wa iyayensu ma'ana kakannin 'ya'yansu amma ba wai iyayensu ne kakannin 'ya'yan za su taimaka ma 'ya'yan da su suka haifa wato ma'ana jikokinsu ba sai dai inda aka shiga wata bukata misali kamar yaron nan ko yaran nan ana bukatar a rinka koya musu wasu ɗabi'u ne yayin da iyayen ba sa gida ko sun tafi aiki wannan ba laifi ba ne in akwai fahimtar juna kuma iyayen za su iya cewa a ɗauko yaran a kawo su gidan kakanninsu su zauna ko kuma misali duk ƙarshen mako ko kuma duk wata hidima in ta taso ko wata munasaba a ce an ɗebo yaran nan an kai su gidan kakanninsu su zauna amma a ɗora wa kakannin nauyi ko da ana ba su abinci wadda za su ciyar da yaran ko da ana kyautata musu to fa akwai abin da lallai ba wanda ya isa wa ɗansa sai ubansa wato ma'ana mahaifinsa na asali don haka wannan kuskure ne babba alkur'ani ya tabbatar mana da cewa su iyaye mu tausaya musu kuma mu shimfiɗa musu fakafakai na jin kai da tausayi da kuma rahama kaga wanda duk ya ɗauki 'ya'yansa nauyi ne kuma ya ƙara wa iyayensa alhali suna da buƙatar su ma a taimaka musu kaga wannan ya saba a faɗin alkur'ani mai girma sannan kuma wannan har ma gasa ake yi wannan ya kawo ‘ya'yansa waccan ta kawo ‘ya'yanta duka alafta a ainihin wato gidan kakanni sannan kuma ko da haka ɗin suna yi kuma su suke ce a yi to a matsayinsu na dattawa waɗanda ake so a kyautata musu to ba za a bar su da wannan nauyi ba saboda tana yiwuwa kawaici ne kawai da kuma jan girma da matsayi irin na iyaye wadda bai kamata a ce wato su suke wannan ɗawainiyar a kan 'ya'ya ko jikokinsu ba da haka wannan kuskure ne babba a ƙa'ida ta addinin musulunci amma ba laifi ba ne zuwa ziyara ko kuma in iyayen suka buƙaci in an yi hutu a zo a basu su ɗan kwana musu biyu a matsayin hutu ko kuma ziyara ɗin da muka yi bayani wannan babu laifi amma a ce kawai an ɗau ɗawainiyar ce gaba ɗaya aka ɗora musu Ka ga su suke kulawa da makarantansu za ka iske ma 'ya'yan da ba su kai su yi wa kansu tsarki ko su katse wa kansu na jasa ba za ka samu kakanninsu ne suke yi alhali iyayensu su suna kyamar ma abin da za su iya yi wa 'ya'yansu amma sun zo sun ɗora wannan nauyin wa kakanninsu kaga wannan bai dace ba sannan kuma baya ga haka akwai abin da yake na tarbiyya tana yiwuwa jikokin nan abin da suke yi na shagwaba ko kuma ainihin sakalci a gaban kakanninsu tana yiwa idan iyayen ne suka gani da idonsu ba za su kyale ba to gaskiya waɗannan abubuwa ne wadda in za a yi to a rinka yi daga lokaci zuwa lokaci kuma a tabbatar da cewa iyayen nan wato ana da buƙatar kyautata musu a kowane lokaci ko ba su nema ba wani ma za ka iske ba ma 'ya'yan nasa ba hatta matansa ko matansa ya tafi bariki ya bar su nauyin akan iyayensa suke to kaga irin waɗannan abubuwa shi kake gani wato mutane suke shiga cikin wasu matsaloli domin akwai haƙƙoƙi waɗanda Allah baya jinkirin su sai an tafi lahira tun a duniya Allah yake sakawa duk wanda ya yi su da sakayyar da ta dace da shi. Farfesa Abdullahi Mai Kano Madaki na Jami'ar Bayero ta Kano masani ne a wannan nazarin halayyar ɗan Adam da zamantakewa. Ya ɗauko bayani daga tushe inda ya bada tarihi kahin ya jero dalilan da ke sa wasu mutane dogaro da iyayensu wajen kula musu da 'ya'ya. Ya kuma hayyace abin da ya sa yin hakan ya zama matsala a wannan zamani. Sannan ya kammala da kawo mahita tare da shawarwari ga iyayen da ke labta makakanni nauyin jikokinsu. ni ta inda zan fara shine kowace al'umma da yake gani a ko'ina suna da al'ada ko al'adunsu kuma sukan gina rayuwa da zamantakewarsu a bisa waɗannan al'adun da suka ɗauka da muhimmanci don wanzar da tarbiyya da ilimi da makoma ta al'ummarsu ɗaya kenan na biyu kakanni su riƙe jikoki musamman a ƙasar hausa ba wani abu ne sabo ba kana iya cewa abu ne wanda yake daɗaɗɗe a cikin ɗabi'unmu da al'adunmu na hausawa da fulani dalilai da yawa tun a da sukan sa akan ɗauki jikoki a bawa kakanni su rike na farko iyaye na kwaɗayin tarbiyyar da su aka yi musu 'ya'yansu ma su kurɓi wannan roman daga wajen kakanninsu na biyu irin kulawa da tarbiyya da hanya da aka sa su ko hanyoyin da aka sa su su ma suna so 'ya'yansu su samu wannan albarkacin daga kakanninsu abu na uku wanda yake da muhimmanci shine duk lokacin da mace ta samu juna biyu kuma ya zamana ga ɗa ƙarami ga ciki larurorin ko halhalun sukan ƙaru sai ake ga hanya al'adance da za a sauƙa mata wahala samun sauƙin tarirai da renon ciki shine a ɗauki jika ko ɗa a kaiwa kakarsa ko ɗa a kaiwa kakarta ta zauna a wajenta misali mace auren ta ya mutu ta koma gidansu idan ta zo za ta sake wani aure za ki ga al'adance kuma ilimi na zamantakewa kakanni sukan ce ba za ki tafi da 'ya'yan da ba na gidan can da kika yi aure ba gidan ki bar su anan so waɗannan dalilan na daga cikin manya-manyan dalilan da kan sa iyaye su ɗauki 'ya'yansu su kai wa nasu iyayen ko 'ya'ya kakannin su rike su tun a zamanin da har zuwa wannan lokaci amma a iya fahimta ta wani abin da nake ganin yasa a yanzu ake tunanin ana ɗora wa iyaye walhalu ne don an ba su jikokin su riƙe? baya rasa nasaba da sakaci da lalaci da rashin kulawa da kuma yanda rules na mata suka samu canje-canje a zamani ko kuma saboda zamani da zamantakewa da su ma suka canza a rayuwa. Akasarin mata yanzu ba zaman gida suke a matsayinsu na aure kaɗai ba. akasari sukan fita makaranta don neman ilimi akasari sukan fita aiki so wannan kan sa ba sa iya zama a gida domin kulawa da 'ya'ya sai suke ganin suna da hanyoyi biyu da su ko uku da za su magance na farko su ɗauko mai aiki su aje a gida ta kula da 'ya'ya na biyu su kai su gidan reno ko makarantar reno na uku shine zaɓi na ƙarshe shine su ɗauka su kai wa iyayensu waɗanda za su kasance kakannin 'ya'yansu su kula musu idan kika kalli magana ta farko da na yi da ta biyu wani abu ne mai kyau idan kana kwaɗayin ɗan da ka haifa ko 'yar da ka haifa ta samu irin tarbiyya da kulawa da iyayenka suka yi maka wajen kakanninsa ko kakanninta kwaɗayin wannan ya sa ka ɗauki 'ya'yanka kai to za mu ce wani abu ne mai kyau amma a lokacin da ya zamana dalili babba da ya sa iyaye su ɗauki ‘ya'yansu su kai wa kakanninsu shine don ba su da lokacin kulawa da su ko don su suna so su huta minin kuna yi yin transfer na road ɗin da ku Allah ya ɗora muku wajen kakanni to ma iya cewa wannan ba tunani ne mai kyau ba kuma ba haka ya kamata ba domin a ilimi na zamantakewa kowa da irin rawar da ya kamata ya taka kuma idan lokaci ya kamata ya huta ya kamata a shi ya huta domin dan adam akwai lokacin da yake da karfin da zai iya yin abubuwa na rayuwa hatta na kulawar da ba da tarbiyyar da abubuwan da ya kamata yi wadda kuma idan ya kai wasu shekaru suka nutsa yakan yi rauni wajen tabbatar da wannan musamman idan ke kalli yanayin rike 'ya'ya ma da kakanni suke yi za ki ga a mafi yawan lokuta 'ya'yan kakanni sun shagwaba su idan ma kulawa ba ta kai kulawa ba 'ya'yan sukan kai da su lalace saboda kakanni ne su kuma ba suka yi wa jikoki fada ba ba suka yi wa jikoki tarbiya ingantacce ba suka yi wa jikoki tsawa ba suka yi wa jikoki irin ko duk wani abu da ya sa jikan ya bata rai ba so idan wannan ne sai mu ce a'a zamani ya zo kuma da ya kamata iyaye su zauna su kula da tarbiyyar 'ya'yansu domin ita ce ala su kuma bar kakannin 'ya'yan nan su ma su huta to mafita dai ita ce na farko iyaye su sani yin tarbiyya ba da ilimi kulawa da zamantakewa kulawa da harkokin da ya suke ciki kulawa da abubuwan da suke da bukata alhakinsu ne nauyinsu ne a inda bai kamata a ce ka ɗauki 'ya'ya a matsayinka na uba ko uwa ka kai wa naka mahaifan su kula da su kuma ka sakan musu ragamar kula da su ko za su iya ko ba za su iya ba fitar shi ne lallai iyaye su fahimci cewa nauyi ne da ya dace a yi wuyan su kacokan kuma ko sun kai iyayensu su kula da jikokinsu su ɗauka kawai taimako ne ake musu kuma ya zamana an ɗauke shi na lokaci amma ba a sakar kakanni ragamar kula da jikokinsu kacokan ba. gane martabar iyaye su ne suka sha tun da ciki har lokaci na yaye Ƙarshen shirin daga Laraba kenan na wannan makon sai kuma rana ya yau da izinin Allah mu taho muku da wani sabon shiri akan zamantakewa da mu'amala tsakanin mata da dangin miji. Yanzu muna godiya ga duka waɗanda suka ba da gudunmawarsu a cikin wannan shirin, sai kuma abokan aiki na Muhammad Awal Sulaiman da Bilkisu Ahmed da editan Musagir Kano Sale da kuma shugabanninmu masu yi mana gyara da ba mu shawarwari. Naziru Mika'ila Abubakar babban editan kawar sadarwar Daily Trust da Muhammad Kabir Muhammad shugaban sashen yada labarai ta intanet. A madadinsu duka, ni Halima Jimarauke sallama da ku, ku huta lahiya.